يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سيئا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث أبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مدقاتها فإن كل مدقة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الأمير تقف زوجة ربيع الإسلامي هجاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شكرا تبوئي تريد إلى أبوئين دائع وان دي دي دي دي بيار زوجة غوما شابيو شكرا تبوئيو دغوما شاكرا من أقام قولي مع الله عليه وسلم بيقوامي قومي وان بايا نيمون قومي أبوان قوامي cikin neman Allah da Ya yardarsa da kaddarawarsa ya ƙara da tsofofinmu a wannan gidauniya mai albarka gidauniyar ma'aikokin islah da ke nan ubatan dutse na wasu rumanin zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da karatun littafinmu mai albarka arba'una hadisan fi manaƙibi ummatin mu'minin wato hadisai guda arba'in waɗanda suke magana akan daraja da falala da kima na mata annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yan uwa ba su manta ba a makon da ya gabata mun kai ƙarshen hadisan da suke magana akan falalar da na aisha radiyallahu ta'ala ana wa allah yau insha allah za mu tashi akan hadisai da kuma tarihin sayyidatuna hafsa radiyallahu ta'ala anha wa Allah wato na na hafsa ya sayyidina Umar Allah ya kare ta a gare ta ɗaya daga cikin jigogin matan gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin mata da Annabi sallallahu alaihi wa yake ji da ita kuma take da kima take da daraja a idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace tarjamatun mujabatun li ummi almu'minina hafsat bint Umar radiyallahu ta'ala anha takaitaccen tarihin uwar mu'minai na na Hafsa ɗan Sayyidina Umar Allah ya karara ya ja gareta malam ya ce ismuha wa nasabuha radiyallahu anha cikakken sunanta da kuma dangantakanta ta ɓangaren kakanninta bangaren mahaifinta hafsatu binta umar sunanta hafsa esed na umar ibn nufail ibn abdul'uzza ibn riyah ibn abd عبد الله ابن قرط ابن رضاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي وتو حفظة سيدنا عمر عمر بن خطاب بن نقيب بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرطي بن رضاحي بن عبد بن عدي بن كعب كما بن lu'ai a wannan tarjama za mu iya fahimta cewa sai da tunan hafsa tana dangantaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana a cikin kakannin annabi da kakannin sayyada tuna hafsa akwai inda suka haɗu ba zai haraba mana inda suka haɗu eh gawa ka'ab ka'ab yana da cikin kakannin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kakan sayid na umar ne kuma kakan hafsa ne za ka iya cewa hafsa tana da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka ce auren zumunci ne duk da mu a ƙasa hausa idan aka ce auren zumunci an fi danganta shi idan dangantakar ta zama a kusa ɗanwa da ɗanɗani ko wani abu makamancin haka a'a amma ita a can kakanni suka haɗu Allah ya ƙara yadda a gare ta malam ya ce manzilatuwa radiyallahu anha daga cikin matsayinta Allah ya ƙara yadda a gare ta ana mata take da asituratul rafi' wannan in kana so ka mishi fassara mai yanci sosai ki fassara ta da cewa matar rufin asiri kun gane ko asitratun rafiya wato matar rufin asiri wato mace ce mai daraja mai kima sutura ce ga annabi daman ita mace sutura ce ga mijinta kamar yadda Allah yake cewa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna su mata sutura ne a gare ku kuma ba idan namiji bai da mata to yanda ka san tsarara haka yi haka nan idan mace ba ta da miji yanda ka san tsarara haka take to asitur rafi mata ke tarkun asiri bintu amirin mu'minina yar shugaban mu'minai ma'ana yan babbar gida ce abi habsin shine abu habsin alkunyar sayyidina umar Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu Umar dan Khattab Allah ya tarja a gare shi Malam yace wa Hafsatu wa Aishatu kuma allatani tazahara ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam janana Hafsa janana Aisha sune suka hade ma annabi kai Uban mata idan ka tara mata da yawa musamman fiye da biyu to akwai wata ɗabi'a na mata idan ko uku ne sai biyu su haɗa kai gawa da ɗayar haka nan idan sun hudu ne sai uku su haɗe ma ɗayar kai to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai shi guda tara ne to ba batun waya haɗe ma kishiya kai ba annabin suka haɗe ma kai dukkan haɗe ma annabin kai da suka yana da alaƙa da ɗaya daga cikin kuyangin annabi ko kuma ga ɗaya daga cikin alaƙa da ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi sallam. da haka a gidan annabi cikin waɗanda suke ɗasawa a cikin matan annabi akwai hafsa akwai wa aisha me yasa dalilai ne guda biyu ko bana hankalin ku dalili na farko iyayensu sun yi kamanceceniya haka dai ko ba haka ba iyayensu baban aisha abokin waye annabi sallallahu alaihi wa sallam? baban harsa abokin waye annabi sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin dalili abu na biyu kuma yadda Aisha take mulkin mallaka a gidan annabi manzo Allah yake ji da ita take takawa ɗaiɗai haka hafsa take za ku zo ku ji duk cikin matan annabi babu wanda Aisha ta kokale mata ido sai hafsa saboda mace ce kyakkyawa yan babban gida tana da ƙima duk za mu zo makaranta da ku da haka wata matsala ta taba faruwa suka haɗe ma annabi kai fa an zalallahu fiye ma kansu su biyu da aisha da hafsa Allah ya saukar da wannan aya cikin suratul tahrim in tuba ilallahi Allah faqad sawat kuma. wa in tawara alayhi fa inna Allah maula maulahu jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir Allah ya ce in ta tuba Allah in dai kun tuba zuwa ga Allah ku biyu Aisha da Hafsa faƙari sadat ƙulubu kuma ku faƙari ku sun riga sun karkata sun karaya sun tinkari saba wa Allah abinda kuka yi ba ku kyauta ba da kira Aisha da hafsa Allah ya ladabtar da su ya saukar da aya Allah ya ce wa in tazahara alaihi amma idan kuka ce za ku haɗe ma annabi kai to ba annabi ba fa talaka bane annabi ba karamin mutum bane annabi ba malamin islamiya bane mutum ne mai kima kar ki a local mutum ne idan kuka ce za ku haɗe ma annabi kai to fa inna Allah huwa maulahu to Allah zai haɗa kai da annabi wa jibril malaika jibril zai haɗa kai da annabi wa salihul mu'minin duk wani mu'mini da ke duniya za ka haɗu duk mu'minan duniya da malaika jibril da Allah ka haɗu ka haɗa kai a yaƙi hafsa da aisha wannan yana nuna ƙimarsu so da duk ma'atar da ji an ce Allah zai shiga mu faɗa a kanta mala'ika jibril wasa ne mala'ika jibril na gaya muku girman shi abu duniya amma yau Allah ya ce zai haɗa kai da mala'ika jibril da shi kan shi Allah da duk matan muminai a yaƙi aisha da hafsa to me ya faru asalin abin da ya faru matsala ce guda biyu malaman tafsiri sun yi saɓani akan me ya faru aisha da hafsa suka samu matsala wata ruwaya akan zuma da alewa da farislam a dabiya shi yana son kayan zaki zuma alewa mazan kwaila ko haka ba mazala yana son kayan daɗi to ba za mu faɗi wannan ruwayar ba kasancewar mun kawo ta a cikin littafi amma ɗaya ruwa yadda ya sa aka samu matsala mazalar tsawarar salam yana da baiwa ku yanga mai suna mariyakin kiftiya wata rana ɗaya daga cikin mata nabu sai ta yi tafiya ta tafi unguwa mazalar tsawarar salam sai ya kwanta da ku yangarsa a ɗakin matarsa kuma a kan gadonta abu na farko da ya halasta annabi ya kwanta da kuyan gasta ita ba ta da kwana ina fata kun gane ba kamar ɗaya daga cikin mata annabi ne a ce yau litinin wancan talata wancan a ita duk ran da annabi ga dama zai iya kwantawa da ita amma ita kuma ba ta da ɗaki to da sai aka yi rashin sa'a annabi sai amfani da damar ɗaya daga cikin matan shi ta tafi unguwa da ta tafi unguwa sai annabi ya kwanta da kuyan gasa a ɗakin matar rashin sa'a da aka yi ke tafi da sunan zaki yi ni sai kika dawo tana zuwa wani ɗaki ta nufa ɗakinta tana shiga ɗakinta sai ta ga annabu da kuyan gashi a kan gadanta akwai masifa ko babu akwai tashi hankali ko babu dole a yi aikara wannan mata ran ta yi ɓaci ba a faɗi wace mata ba ce amma dai malamai suna cewa hafsa ce hafsa ta yi ɓaci ta kama maganganu ni za a kima mutunci in ba so mata ko halal yayi ba amma wajen mutunci ne ni za a mawuya kanci ni za a yi makaza sai maganganu wanda na ɗabi'a na mata ta ya ɓaci da ranta ya ɓaci sai ta nuna ma annabi ba su ji daɗi ba to shi kuma annabi ya san a ta bai kyauta mata sai annabi sai ya rarrashe ta ya ce ki yawa ki yi ba zan ƙara ba ta ce babu wani sai na sama. sai ce ke albishirinki da yau na haramta ma na ita ba ni ba ta har abada ba ba kwanta da ita a ɗakinki ki ba har abada ba ni ba ita wannan ai matsayi ne da annabi ya gaya mata haka sai ce amma abin da ke so da ke bakin ki kanin kafai kin shuru karki gaya wa kowa so da ita mariya idan ta fi ta ma ba ta ji daɗi ba hafsa tana jin haka sai ta doka mana na aisha waya Ta Aisha nawa biyu labari ai kin ji kin ji kin ji kin ji ai mutumin naki na kama shi a daki na ai kan ai ya mace ba zai ƙara kwantawa da ita ba so bari mu ya muku wani ka'ida shi sirri ko da ya bar mutum biyu ya taya da gaske da an tsaya da annabi da afsa da ba wanda ya ji amma da aisha ta ji ba yanzu da shi mu mun ji wannan abin da ya faru mai ya faru tana gaya ma hafsa aisha shi kuma Allah sai ya gaya ma annabi shi annabi ba a taba shi Allah ya kyale sai Allah ya ce ya kai ya Muhammad ya ce ya ce to sirrin da ka gaya ma matarka ta tona ta tona ya eh, wata gaya ma Aisha ai kaji kaji kaji Allah ya ba annabi labari kaf daga farko har ƙarshe annabi sai shigo gida shine Allah ya saukar da sofi tahrim ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim قد فرض الله لكم في حلة أيمانكم والله مولاكم وهو الحليم الحكيم وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا شين الله يكفر يا أخي النبي ليس قال جاء سنت عند الله على السلامة النبي يقول جاء ده كيان غش حرام ne to dan matar shirin ta zai baci shi kenan sai haram ta maka Allah ya ce dan me za ka yi Allah ya ce ne kakai haka ya ce to Allah yana rantsuwa na rantsi cewa wallahi ba zan ƙara da ita ba Allah ya ce kwantar da hankalinka qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum Allah ya sanya muku abin da za ku warware rantsuwa tunda ka ce wallahi ba za ka ƙara kwantawa da ita ba har abada to ba batun har abada ka je ka fara rantsuwa me ka fara rantsuwa وكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون Allah ya ce idan mutum ya rantsuwa ya ce ba zai kaza ba to ya je ya kafara ta ce da miskinai guda goma matsakaicin abinci ko ya tufatar da su ko ya yan gabawa idan ba za ka iya ba Allah ya ce kai azumi guda uku to a takaicen takaitawa wasu malamai suna cewa haɗin kai ne aka samu tsakanin Aisha da wa Hafsa akan annabi ya haramta ma shi? Mariya to shine nan malam yake cewa wa Hafsatu wa Aisha na Hafsa da na Aisha kumallata ni su ne waɗannan matan guda biyu da zahara ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka yi ma'annaba haɗin kai suka yi ta'awuni suka yi taimakekeniya ga annabi wato suka haɗa kansu ga annabi don ya haramta ma kan shi mariya ko kuma don ya haramta ma kan shi mariya malam ya ce kanat ummul mu'minina hafsata بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حارثة القرآن الكريم الله أكبر نانا حفصة تاكسا شيء سيدنا عمر تنا بيوع القرآن قاج تنا قلاد القرآن تاكسا شيء تابا ونا القرآن كاريا إتتي حارثة القرآن تابيوع النبي وتقرآن كاريا ليه تاكسي تابيوع القرآن كاريا زامن النبي الصحابي ba kamar wannan zamanin bane yanzu ya wahala ka je gidan musulmi ka ga babu ƙura'ani in mai gidan bai da shi mace shi tana shi in ba ta da shi yaran gidan suna shi in dukkan su ba da shi almajirin gidan yana da alqur'ani babu wani gidan musulmi da za ka je ka da babu ƙura'ani amma zamanin annabi babu Ku kuma na hankalin kuna babu kallon ƙura'ani littafin ƙura'ani babu balwa huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm a wancan lokacin haddace shi ake yi ba san wai wai a buga ƙur'ani ba za ka ƙur'ani idan aya ɗaya ta sauka wannan zai ɗan rubuta kafin ya haddace amma complete ƙur'ani ba an fara rubuta ƙur'ani ne bayan mutuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zamanin sayyidina abubakar amma lokacin da ƙur'ani ya samu gata shine zamanin sayyidina usman shi sa kuke jin ana ce wannan alƙur'anin namu al-rasmul usmani rubutun Usman domin zamanin sayyidina Usman ne to lokacin da ake batun rubuta Qur'ani da tattara Al-Qur'ani nana Hafsa ta ba da gudunmawa mai tsoka ta ba da gudunmawa mai tsoka da haka idan mun gama karatu ku tuna mun zanyi wata magana akan Qur'ani da rubuta Qur'ani idan mun gama karatu ku tuna mu to sayyidina wato sayyidatuna Hafsa ta ba da gudunmawa wajen Al-Qur'ani ya ce wa kani kanat sahibata juhudin malhuzin fi jam'ihi na hafsa ta kasance ma'abociyar ƙoƙari abin yabawa ta ba da gudunmuwa mai tsoka fi jam'ihi lokacin da ake ƙoƙarin tattaro ƙur'ani ayyama khalifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin khalifancin wato khalifan manzo Allah Usman ibn Affan radiyallahu anhu sayyidina Usman dan Affan ku bani hankalinku me yasa aka ce lokacin tattaro qur'ani lokacin da Allah yake saukar da qur'ani qur'ani Allah bai saukar da shi jumlatan wahida ba wani dalili yake faruwa aya ɗaya ta sauka wani lokaci aya biyar wani lokaci sura guda to sai ya kasance lokacin da aya take sauka wani aya ta sauka yana gona haka ne wani aya ta sauka bai zo gaban annabi ba sai zama a zamanin annabi wannan ya haddace wancan bangaren wancan ya haddace wancan bangaren waɗanda suka haddace alkur'ani a zamanin annabi ba su mutum goma ba to zamanin sayyidina usman da aka zo ana so a hadda qur'ani sai a ce kowa ya zo ya karanta abin da ya haddace wanda ya haddace zufi biyar ya karanta a rubuta wanda ya haddace sama ya karanta a rubuta haka haka har aka haɗa ne ƙwar'anin gaba ɗaya da aka sayyidina tuna abba ta ba da gudunmuwa ashe idan ana tarihin musulunci mata ba zai taɓa wa a tarihin ilimi ba mata ba ƙwar'ani tun zamanin sahabbai mata suna ba da gwagwarmaya suna ba da gudunmuwa amma ku kalle mu a yau a yau mata ba ka karatu musamman karatun ƙwar'ani musamman karatun addini ina faɗa ina nanasawa yanzu a cikin ku da kuke saurare na akwai wadda ta kai shekara ashirin tana karatun addini tun tana bujewa suke karatun addini har ta aure ta haihu ƴaƴanta suka yi nursery suka yi firamare a cikin ku akwai wanda ƴaƴanta tana suna jami'a tana karatun addini amma ba ta zama malama ba sabanin karatun boko duk wacce ta shekara ashirin tana karatun boko ta zama malama shekara nawa ake yi a sakandare shida shekara nawa ake yi a digiri hudu nawa kenan goma shekara nawa ake yi a master biyu zuwa uku sha uku shekara nawa ake yi a phd uku zuwa hudu kin samu shekara nawa sha takwas duk wanda ta shekara sha takwas tana karatun boko ta samu phd yanzu dukkan kuna mafi yawancinku kun fi shekara sha takwas suna karatun addini amma ba ku zama malamai ba saboda ba ku ɗauka ana samun malama mace ba kullum zuwa makaranta kuke jiya yau babu syllabus babu tsari ana so ki haddace qur'ani a cikin shekara daya shekara biyu babu wannan tsarin amma karatun boko ana so ki gama secondary shekara shida ka idan ma baki gama a shekara shida ba kina jin kunya an muke rubuta idan kika shiga jami'a baki gama a shekara hudu ba kina jin damuwa baki gama digiri a shekara hudu ba amma idan kika shiga makarantar ada kika shekara goma ba su sauke Qur'ani ba ke damuwa so da malaman suna da matsala ba sa muku gori ba sa yaba muku magana ba sa bakanta muku rai so da ya da abin da ke sa mutum ya yi karatu ko a yaba mai magana ya zama abin kunya makarantar boko sai a ci an mai an dawo da shi baya to da haka mata suna ba da gudunmuwa ilimi na na hafsa ta ba da gudunmuwa mai ƙoƙa wajen tattara Alƙur'ani a zamanin sayyidina usman wa qad rawa abu nu'aym abu ya rawaito a cikin littafin shi hilyatul awliya daga ainihin an kharija bin zaid bin thabit an abi da kharija dan zaid dan thabit daga baban shi qala amarni abubakar sayyidina abubakar ya umurce ni fajamatul ƙor'ana na tattaro mishi alƙor'ani zamanin na zai muku a wani zamani aka fara fara alƙor'ani zamanin sai na abubakar lamma a marani abubakar yayin da sai na abubakar ya umurce ni fajamatul ƙor'ana na tattaro mishi ƙor'ani ka tabtuhu fi kifar al'udumi sai na ainihin rubuta ƙur'anin a ainihin wato yanki na ainihin fata ba da hankali kuma ƙur'ani ba da kowace takarda ake rubuta shi ba ko a yanzu ko a yanzu shi sa iyayenmu da suka rubuta ƙur'ani da hannunsu takardar rubuta ƙur'ani daban take da haka yanzu ana samun ta a kasuwar kurmi daban take haka nan qur'ani da ake buga mai yasa muke fifita qur'ani dan madina saboda takaddar shi daban take to a zamanin fa bai ba mu ma takaddar idan kana so ka rubuta ilimi kana rubutawa ne a fata sai a samu fata an jeme ta an gyara ta sai a rubuta ainihin alkur'ani wa kisarin aktafi da ainihin ɓallin ɓallin ƙasusuwa subhanallah ku talauci da sabai suka yi idan aka yanka rago akwai wani ƙashi ban sani ba ko a cinya yake ko a hannaye za ka gan shi bai faɗi da an yanka rago sai ka ga mahauta sun fafa shi a nan ko to shi ne alluna a zamanin annabi ko kuma zamanin sabai a irin waɗannan allunan ake rubuta alkur'ani me isa mahauta suke fasa shi ya ga ta abubuwan da ake asiri da shi ana yin sihiri da shi to shi yasa mahauta da sun yanka rago sun fede ana ciro shi sai ga fuk an fasa shi to da kar a je a yi mene asiri da shi to da haka a wancan zamanin babu rubutu shi yasa ɗazu nake ce ma iyali na wallahi cikin ni'imar da Allah ya yi mana ko a da na duk matsalar da ta taso maka ta ilimi da ka yi shuru kana kallon martabarka za ga wani tafi da za ka zawo shi amma wallahi zamanin magabata sai mutum ya tafiya daga nan zuwa mai dubu kan hadisi ɗaya daga nan zuwa cari a kan hadisi ɗaya ko Allah ya sauƙaƙa mana kai ba kawai zamanin bai ba nan nan shekara 60-40 da suka wuce Muhammad Nasir Dinin Albani Allah ya gafarta mai wallahi idan kana kan da tarihin shi sai ka tausaya mai yana da babban littafi sifatu hadisu sahiha da sifatu ba'ifa. A mujalladin shi na hudu cikin sahiha ko ba'ifa. yana rubuta littafi amma bai da kudin da zai sai takardar da zai rubuta Muhammad Nasiruddin Albani fitowa yake a kan hanya idan ya ga ya ci tsire ya kudin da takarda ya ya sai ya ɗauki takarda ya karkaɗe ya sai ya rubuta hadisin allai. lokacin da za a buga littafin buhu guda Dalibai shi suka ɗauko aka buga mujallar so kullum abin da ke ce ma ɗaliban ilimi Allah ya sauƙaƙa ilimi yanzu musamman wannan zamani kuma musamman mu da muke zariya duk ilimin da ke nema na na addini akwai littattafai ga sunan in kira da kuɗin siyaki siya in baki da kuɗi muna da maktabobi da yawa Allah ya cikin malam awul albani zai yi wahala ka ga wani littafi cikin umma hatin kutub da bai da shi kin je ki rijista ki shiga maktaba ki ki karanta mu kan mu kananan ɗalibai muna da littattafan da ba za mu iya karance su ba wallahi littattafan da nake da su ni da zan fara karatu daga yau da wahala in iya karance su har in zai yi wahala waɗannan littattafan ba kawo mu muka sayar mu ba addini muka sayar mu wakafi ne ko bayan ranmu ba wanda zai gaje shi a cikin yayin wakafi sai dai wakafin ya danganta idan muka ga mutuwa ta kusa mu ce to wakafi ne ga mutanen garin nan duka ko kuma wakafi ne ga mu'assasa ko kuma wakafi ne ga 'ya'yan muzalla. shi ma da cikin kuskuren da malamai suke yi sai malami ya bari tafai shi wakafi kowa yanzu sai wasu morika ilimin 'ya'yan shi ba su mora ba amma ka ce wakafi ne ga 'ya'yana ba za a raba ba kowa ya zo ya karanta in Allah ya taimaki ka cikin yanka sai a samu malami su haka ni karatu zamanin annabi da sahabbai babu kallon takarda sai dai a nemi fata ko kuma me kashi a rubuta wal'ukubi da ainihin ganyen dabino kun san bishiyar dabino tana da refa masu tsawo to sai a yaji fallon ganyen dabino haka aka rubuta ƙwar'ani a zamanin sayidina abubakar ta ta'ala an wa falon ma halaka abubakar yayin da sayidina abubakar ya halaka ya girbi da ya halaka ya rasu shine ma'anar halaka kaka ɗauka ya shiga bala'i a'a ma halaka abubakar yayin da sayyidina abubakar ya rasu radiyallahu anhu kana umar kataba zalika fi sahifati na umar sai ya rubuta alkur'ani ya tattara shi a cikin wani sahifa shine kaman jarida a wata takarda wahidatin takarda guda ɗaya. aka rubuta qur'ani a guri ɗaya, aka haɗa shi guri ɗaya fa kanat indahu fallon alkur'ani sai zama a hannun sai dinawa ɗayan nawa usman ko umar umar da abubakar ya suwa ya zama halifa da aka sai koma gun sai dina umar falon ma halaka umar yayin da sai dina umar ya halaka ma'ana sai dina umar ya rasu radiyallahu ta'ala anu allah ya kare ja gare shi kanatu sahifa inda haka? allahu akbar sai qur'anin musulmi ku ji ba a lokacin duk duniya ƙwarani guda ɗaya ne duk duniya ƙwarani guda ne ɗaya za ka sai zama ƙwaranin yana hannun sai ya tuna hafsa zaujatin nabi sallallahu alaihi wasallam mata mabalar fiye da amincin Allah tabbata a gare shi sun ma'arsala Usman lokacin da na Usman ya zama halifa sai ya aika ma Hafsa ila hafsata radiyallahu anha zuwa gurin na hafsa Allah ya kare ta a gare ta fa ha ya roki sai da tuna hafsa an Hifa. as-sahifa yace yadda na hafsa kai kuma da wannan sahifa din Qur'ani ki bani zama a hannuna za ta ji dadi domin da ta bada zai zama Qur'ani yana gurin wa halifa na Usman wa halafa kuma sai da ya mata rantsuwa la yaruddannaha ilaiha ba kwacewa zai ba ma'ana zai a ci ƙur'anin ya karanta ko ya kalla ko ya duba ko na a makamancin haka ko kuma ya sa a buga wasu kwafi amma ba fa zai zauna a hannun shi ba zai mayar mata da mai alƙur'anin haka kuwa kai ba a fatku ita kuma sai da tuna haka ba ta ƙi ba sai ta aika mashi da mai da alƙur'ani fa'arada al-mushafa alaiha farajjaha ilaiha haka kama fedna Usman ya yayi baje kolin ya yasa aka ƙara rubuta shi aka ma qur'ani gaja farajjaha ilaiha da kuma aka gama buƙatar da ake da shi sai aka mayar mata da me alqur'ani wa qabat nafsuhu Allahu akbar sayyidina Umar kuma zuciyar shi tayi fari ya ji daɗin. ya cika alƙawari kuma ma qur'ani mene hidima wa amaran nasa sayyidina Usman ya umarci mutane fa katabu al-masahifa yasa aka rubuta alqur'ani da yawa aka yi kwafi aka yi kwafi a lokacin babu photostatin machine babu typewriter babu kwamfuta babu injin din buga qur'ani rubuta shi ake shi yasa yanzu qur'ani mai tsada dubu biyu dubu uku dan madina dubu uku ake tsaye da shi dubu biyu amma bugun hannu jiya jiya jiya nan na ga wani qur'ani bugun hannu nan marka gurin kutubi na ce wannan nawa yace naira dubu goma sha biyar saboda wahalar shida bambanci da na injin da hannu ake rubuta kuma har yanzu Allah ya kara alƙur'ani ana rubuta shi har yanzu na gona abin ban mamaki a museum na masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu haka fi google a cikin waye akwai qur'ani a masallacin annabi wanda ba rubuta shi aka yi ba ɗinka shi aka yi kuma kusa abin ban mamaki mace ta yi aikin kuma kusa abin ban mamaki ba balarabiya ba ce ya pakistan ce kuma kusa abin ban mamaki shekarar arba'in tana ɗinka ƙur'ani da haka shi ƙur'ani ne ba wai buga shi aka yi da injin ba da zare da allura ta samu yadi ta ɗinka ƙur'ani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin har min aljinnati wannan. yanzu haka idan kika je madina a gabashin masallata annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ma'aradul qur'anil karim gurin baje kolin alkur'ani akwai ƙur'anin da aka rubuta shi da zinari akwai ƙur'anin da mace ce ta rubuta shi kuma gaba ɗaya bai fi shekara ko kuma ki ce shekara ɗaya da 'yan watanni ta kawo shi kyauta masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan subhanallah wannan mata ta dinke ƙur'ani ne a sun ƙarshe na dare ba ta yin aikin sai tana da cikakken tsarki bi ma'ana ba ta al'ada tun tana budurwa take aikin har ta tsofa tsoko an kawo ta masallaci nagi sallallahu alaihi wasallam akan keken guragu ana tura ta ga ta mace ga limaman masallaci annabi suna raka ta ko ne ta ce ma qur'ani kuma ko larabci ba ta ji wallahi ba ta jin larabci da haka muna gama karatu ki buga a waye da haka ƙur'ani hidima ake mai kuma duk wanda ya mai hidima wallahi ba zai tozarta ba ba kai ba yayanka ba ba su tozarta ba amma duk wani ilimi da za ka yi ma hidima ko aikin banza ne professor nawa ya mutu ba sun maya mutu ba Allah ka bani ikon yi ma wannan ƙur'ani hidima saka sai da tuna hafsa ta ba ƙur'ani ainihin gata ta ba shi kariya a zamaninta sai na Uthman ya sa aka rubuta alƙur'ani falamma matat hafsatu yayin da na hafsa ta rasu arsala ila abdullahi bin umar bis sahifati bi azmati fa atahum iyyaha fa hutilat gasala falamma matat hafsa yayin da na hafsa ta rasu arsala ila abdullahi bin umar sayyidina Usman sai ya aika wurin abdullahi Ɗan umar wa abdullahi Ɗan umar kanin hafsa ɗan umar hafsa duk sahifaci ya aika a je a kawo wato da wannan muhafin wannan Alƙur'ani. bi azumaci da kuma azuma mai azuma. a cikin kaushi da gaske a je a kawo ƙur'ani. ja a yi roƙon arziki ake yi ko don sai na wasu ne ce a kawo shi da ƙarfin mulki fafawun iyawu faminin sayyidina umar dangin hafsa sai suka kawo ma sayyidina usman mai alkur'ani fa let gaflan sai sa aka wanke qur'ani gaba daya me hikima ana wanke barbuki da shi a'a daman kwaya ɗaya ne yayi zamani kaza zamani kaza zamani kaza to yanzu tunda qur'ani sun yawaita shi kenan kana ce ga wani kundi wanda daman sabai suka yi a zo kuma ana fifita shi akan wani shi yasa shi qur'ani idan ka wulaƙanta aya ɗaya na qur'ani kamun ka wulaƙanta qur'ani gaba ɗaya ne ina fata kuna ganewa za ka sayyidina Umar a Usman sai ya sa aka wanke shi wani a cikin darajar sayyidina sayyidatuna Hafsa Allah ya kare yadda a gare ta malam yace tazwijun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama labarin auren manzon Allah tira da amincin Allah tabbata gare shi ga ko kuma da nana hafsa kanat lamma ta ayyamar ta kasance yayin da ta zama goruwa ka ayyamar, ta zama ba ta da miji Kamar al'ayyam mufradi ne na ayama game da Allah yake cewa wa ankihun ayama minku to a larabci idan mace ba ta da miji sunanta ayyar tsawon bujurwa ce ba zawara ce mutunta ya mutu ya batta ne duk da ya mece ce ayyansu haka nan namiji shi ma shi ma da mata ya taba aure bai taba yi ba matar ta gudu ta bar shi ko ta mutu duka ne goro-goro ne to amma wasu malamai suna fassara ta ayyamat yayin da mijinta ya mutu ina so ku bani hankalin ku mamu mare mai kike mutu ne wai an ce ba sai kallon jiske sai ta ayyamat ku bani hankalin ku na na hafsa ne yasa ce ta ayyamat saboda ita da ai tana da me miji ko daga baya sai mijin ya me yaro to sai ta zama goruwa amma abin da nake so nuna muku ita wannan kalmar ba dole sai wacce mijinta ya mutu ba domin a larabci idan mace aka sake ta sunanta daban ya sunanta a larabci ba zaura ake cewa a larabci idan mace mijinta ya mutu ne za a ce masa eh sai ba ba zaura kenan kowace iri a larabci idan mijinta mutuwa ya yi daban in sakinta aka yi daban al-mutallaka ita cewa wata aka saka armala ita ce mijinta ya mutu ya bar da haka ko da zuwa aka yi ai ba ta da miji sai a ce ta taba aure eh to ya haka sai a ce armala ce mijinta mutuwa ya bata don Allah ke idan ke namiji ce aka kawo miki zawarawa biyu ke aura tsakaninki da Allah wannan an sake ta wannan mijinta ya mutu ya bata ne za ki aura domin duk da ake mijinta ya mutu ya bata za a kyautata mata zaton mai mutuniyar kirki ciya mijinta ya mutu amma yan sakin da aka yi ba ai ba haushe ya ce wai idan ka ga godiya da siddi me faru wanta kayar wala wanta kayar in kai gigiwa ka hau in zai faru ta wata kare ko. Turaka ita na na hafsa lokacin da ta zama ba ta da miji ko ba na hankali kuna a raba ha abuwa ala abi bakri allahu akbar mijinta na rasuwa sai babanta sai je neman mata miji ku ji ba babanta sai je gurin sai na abubakar ya ce ya kai abubakar eh ka kai abokina ne eh to ya ɗaya ta mijinta ya rasu ina roƙonka arziki ka aure ta ku ba na hankali falam yujibuhu bi shay'in sai na abubakar bai tanka mishi ba da dadi ko ba dadi ka zo ka samu mutum wane ina son ka wuri yata kan shayin ya ce mai ba na so ko yana da uzuri sai na abubakar sai ya gum umar ya ce ya sai abubakar ina so ka wuri yata bai ce zai yi ba bai ce ba zai ba sai ya banza da shi sai na umar sai bai ji dadi ba wa arabaha ala usman da sai na umar ya kanci abubakar bai so sai je hun sai na Usman ce ya kai Usman ce na dan Allah karo ka zo ka aure ayata Hafsa fa qala sai sai na Usman ce. badali Allah ta zawaja al-yawma ni na riga na yanke hukunci ni yanzu zan yi aure ba ni yanzu ban da bukatar aure ko da kai kana gani ya cancanta yi ni ina ganin ba zan yi ba dalili talauci ko ban da gidan kaina ko ina da yara 'yan mata sai na aurar da su ko kuma ina da ana bi na bashi ko na makamancin haka sai na man ya nuna shi gaskiya ba zai aure yanzu ba fawaje da alaihi ma sai sai na omar sai ran shi ya ɓace ga dukansu su biyu dawa-dawa da abubakar dawa da usman domin ba su kyauta mai ba dukkansu gara ma usman me yasa Fred na Usman ya zama da gara ya ba da uzuri shi sai na Umar a Abubakar shiru kawai wanka tsara sai jikin shi ya mutu jikin wa ya mutu Umar a to wadannan su ake gani mafiya kairin mutane an je an kai musu yar sun kya ansa to in ya je gaya ma wani kuma aikila ya kone magana da bude ji daɗi ba wanka tsara ma'ana shi shine sai jikin shi ya mutu washaka halahu ila nabi sallallahu alaihi sallam sai kai ma ƙara ya ce rasulullah yana cikin damuwa sabai sun mun ba daidai ba wani na ce auri ƴata yaki ya banza da ni wani na ce ya ta shi bai da niyyar aure ku ji wata magana ta annabi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace yatazawwaju hafsata man huwa khairun min Usman Allahu akbar annabi yace mu sayyidina Umar kwantar da hankalinka ba dai yanka hafsa bane kike so aure ka to wanda ya fi sayyidina Usman alkhairi zai aure ka ya fi sayyidina Usman alheri annabi ya fi Usman alheri kwantar da hankalinka in dai yanka ce ba za ta kwanci ba ba ka da matsala wanda ya fi usman zai aure ta wa ya tazawwaju usmanu man kairun min haskata. shi ko sai da usman zai auri wata mata wacce ta fi hafsa daraja wa kenan ya annabi domin ya annabi ta fi ƴan uban kowa ya babanki inda annabi ya haifi ya ko to wallahi wani iska fi haka matar annabi ta fi matar uban kowa duk wani wanda ya auri wata mace wallahi bai kai matar annabi daraja haka nan duk wata ya da aka haifa ba ta kai yar annabi daraja ba ta ka yanzu kowa an an faranta ne kai umar wanda ya fi usman zai yaka. shi kuma usman zai auri wacce tafiwa to daidai nan ku ja layi gaba na ce usman zai aure an kai mai tallan harfa ko ba kai mai ba me ya ce bai da bukata yanzu ne a yi haifar ta yi bai da bukata aure yanzu ko so kuma sai an zai ba shi ya sai ya aura an zo wajen da yawa haka zo na kina yi da mijinki ko na abokinmu suna yi da matan shi ya suke suwa kaiwa ne na zan zaba kai aure baka tsara aure ba Duk da shi akwai nan su malam sha'aibu su malam ne? duk zuwa da sun yi aure sun kara mata kai ba kara aure ba sai ya ce haɓa mahaukaci ne ni zan kara aure wani da ya kara mata yana da gidan kanshi wani yana da gidan kanshi wani yana da gidan kanshi duk mai zan kara aure ina gidan haya yace wallahi kin ga na kara aure to na gidan kai na ne yace in Allah ya da haka mutu ba za ka gidan kanka <laughs> wa ake mutu ba zai gidan kanshi ba tun da sharaɗin yi mata kishiya shine ne to da ka ya mutu to ba shi ke so nuna muku ba to da yawa ka ga mutum ana cewa kai aure kai aure sai ya ki aure wata na kuma tsogun sai ka je ya aure to me ya faru dalili wani lokaci mutum kan yi aure saboda hala ina wata ta musulunta ta ce wallahi zama na musulunci malar da ka musuluntar da ni aure ka in ba ka ba zan zama arniya kuma yana da tsohon budurwa ko tsohon bazawara don Allah ya tambi wa ya kamata ya aura wannan in aure ta ba ta koma arniya haka ne tsohon budurwa ko ba sai hakuri ta samu ni ɗaya kenan ko kuma kana zaune kawai ala gama ta mana eh baka da gida baka da mota eh ka zo baka yata zan kai ka maka zan baka gida zan baka mota zan kai maka da tabai to da haka wani lokaci mutum za ka ja ce zai sanya aure amma kuma wani dalili sai ya sa ya aure to amma abin da ake bukata sai bukan kai mu zai ba tara mata bane yake da muhimmanci idan ka tara mata ka kiyaye musu su ba haushe yana da matsala kaga mutum yana da mata hudu a gidan haya wannan tana goyi wannan tana gyalle su wannan tana tudin jiku wannan tana gangaren ba dan Allah wannan rayuwa ce wannan kuma duka gidan haya to da haka wani dalili yakan sa mutum ya ƙara aure idan ya ga wani gara ɓata ko ya ɗan ga wani alheri ko ya ga wata maslaha ina fata an gane so da haka sai da Usman ya ce ba zai aure ba amma yanzu ya sami yan babban gida yaya dole sai ya aure tazawwaja annabi sallallahu alaihi wa sallam. maza da tsaya da amincin Allah tabbata gare shi ya auri sayyidatuna Hafsa ba da in ƙifa'i iddatiya bayan iddatta ta ƙare min hunais bin huzafa daga ƙwon mijinta mai suna hunais ɗan huzafa ɗan uwan abdullahi bin huzafa as-sahmiyu ba sahani ahadin muhajirina yana da cikin waɗanda suka yi jira daga makka zuwa ina madina fi sanati salafin min al shekara ta uku bayan an yi dawo daga hijira qalat aisha nana aisha tana cewa hiya allati kanat tusa tusamini min azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam mazala eh, nana aisha ce nana aisha ita kadai ce take ka nana hafsa ita kadai ce take ka fada da ka fada da ni a cikin matan annabi ai tufakhiruni ita kadai ce take ma alfahari ku duba na soke nan ba a kasa ko ai tufa sirni tana mu alfahari wato bahini tana ja'in jadani bi jamaliha saboda kyakkyawa ce harfa tana da din mace ce wa makanati ha inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma tana daraja a gurin annabi ashe a Aisha da aka fi so ta da wanda take kokale mata ido tana da take mata take shiga hanci ita ce wace kuma a nan akwai hikima idan kana son gidanka a zona lafiya to ka yi ƙoƙari matanka su zama suna da wani abu na daidaito me nake nufi ba daidai ba ne ka auro wadda ta haddace ƙura'ani ka ajiye a gidanka ka tashin kishiya ka auro wacce ko baki ba ta iya tafiyar za ka tafi ka auro wanda suna da digiri kuma ka je ka auro wacce ko firamare ba ta yi ba tafiyar za ta yi ba za ta yi ba ka auro wacce take ga ta nan kamar ta ke kanta saboda kyau kuma ka je ka auro wata mai kama da ni ka ba za ta yi ba so a mata annabi akwai wato kowa ta da abun fada idan ya zama wannan ta zo tana bugun gaba tana cewa na haddace alkur'ani to wacce ma ta iya bugun gaba ta ce ni ma bai na digiri ilimi ne ilimi ne haifu Kowa ba ba idan wannan za ta fito tana cewa ni yan babban gida ne babana ne kuɗi ne ita ma wannan ta fito ce ina da gani ina da kanne girda girda masu karfin tsiya eh idan ce ita ma in aka taba ta mai akwai ƙarfi za ku kawo mata ɗauki ina fata an gane da ka mata annabi sallallahu alaihi wasallam babu sabakiyya me sabakiyya za ka ga wani gida idan ka shiga matan sai ga kamar nisan su tsakanin sama da ƙasa a wannan ba daidai ba ne da ka mata annabi za mu zo mu karanta da ku idan muna shiga cikin mata annabi akwai wanda za ta zo tana kowa tana cewa ita ce wance wance wata za zo ta ce ke dukkan ku iyayen ku suka ɗaura muku aure da annabi ni Allah ne ya daura mu aure daga sama sai da mu faɗa ko ba ta da shi tana da shi haka ke ma kina da abun faɗa da yawan ku mata da kuke kaskanta a gidajen miji ko ba kwa neman asalin ku ne ba kwa neman tarihin ku ba kwa neman me kowa yana da abun alfara akwai wani malamin a jami'ar musulunci ta madina ina ce mishi malamin mu so da mun karatu a wurin shi na mun girma a shekaru amma kuma ya fi ni ilimi muna zuwa madina sai tara ma cikin masallacin jami'a sai ya ce kowa ya fata falalar da Allah ya yi mai ni da sai na shiru ya ce ni wallah ban san wata falala da Allah ya mun ba ya ce wallahi Allah ya yi ma amma ba ka sani ba ke ma kina da falala amma ba ki sani ba rashin sanin falala ki shira ga kinin da kaskanta ki wulakanta a ki kokari ki kalla a cikin nimomi da Allah yake ma dan adam wani wata nema ba taki bace ta iyayenki ce wata nema ba taki bace ba wai kokarin ki bane baiwa ce daga me Allah to don haka kowa ya tuna wata ni'imar da Allah ya mai sai riri ririta ta karya kanta ta saka hafsa tana jada nana Aisha wakila wasu malamai suka ce ci annabi ya aure ta shekara ta nawa ta uku bayan me hijira na Aisha ta ce ita kadai ce tace min alfahari tace jajin jadani ko tana da matsayi kuma tana da kyau ashe babu laifi a wuri kyakkyawa wakila wasu malamai suka ce inna maulidaha kana qabla al-mab'ath bi khams sinin wasu malamai suka ce an haifi na na gabanin annabi a turo shi zama annabi da shekara biyar gabanin annabi a turo shi da shekara nawa biyar aka haifiwa hafsa fa'ala haza karkashin haka ya kunu dukulun nabi sallallahu alaihi wasallam biya wala a min 20 sana karkashin haka za mu iya fahimtar cewa ashe annabi ya yi tare da ita tana da kwatankwaci shekara ashirin ainihin a duniya wafatuwa radiyallahu anha mala ya ce labarin mutuwarta Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare ta ya hafsatu sanata hidawa arba'in Allahu akbar nana hafsa ta rasu a shekara ta arba'in da ɗaya bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amal jama'a a shekarar jama'a wace shekara ce shekarar jama'a shekarar jama'a ita ce shekara ta arba'in da ɗaya bayan hijira malaman tarihi suna kiran wannan shekara shekarar jama'a saboda a wannan shekarar ne Allah ya yi sanadiyar haɗe kan musulmin duniya da na ya rasu waye khalifa ɗin abubakar da na abubakar ya rasu waye zama khalifa sayyidina umar da na umar ya rasu waye zama khalifa sayyidina usman da sayan na wasu ya wa zama ali ba ali to a shekarar da sayan na ali wa aka kashe shi domin kashe shi aka yi sai daula musulunci tara rabu gida biyu wasu sai suka je suka yi ma mu'awiya mu baya dama mu'awiya shi ya zama alifan musulmi bayan mai mutum na ali wasu wacce musulmai ku ba na hankalinku sai suka je suka yi ma alhassan mubaya waye alhassan yau sai dina ke zara shugaban kasa guda nawa idan haka ce mu'awiyar ne eh, shugaban musulmi ba mamai sabon da yana da kima akwai ajiyar da suke magana a kan fannin mu'awiyar idan haka ce alhassan ne ba mamaki ɗan sai dina a to wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana hudu a masallaci kawai sai da sai na hakan ya shigo masallacin yana shigowa annabi ko sai yanke hudu ba sai ce inna ibni hadha sajidu annabi ce kun wannan san nawa kun wannan san jagora ne shugaba ne sai na alhassan dan waye na da fatima a sha musulunci ya halatta ka ce matsayin karkada duk da larabawa suna da wata ka'ida suna cewa banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ir rijalil aba'idi larabawa suna cewa banuna banu abna'ina ƴaƴanmu su ne ƴaƴan ƴaƴanmu maza wa tuna ƴaƴanmu mata kuma idan suka haifi ƴaƴa banu abu abna'ir rijalil aba'idi yayin waɗansu mutane ne na can nesa da aka kanki alfahari da gidan kakanki idan uwarki ya yi ba kun gane hausa? kana yin alfahari ne da wa kakanka wanda wa babanka ya haifa wannan al'ada ce talawa ma a musulunci kakanki na ɓangaren uwa babanki ne kakanki na ɓangaren uba babanki ne na muka samo wannan annabi da ya ce ma Hassan da kuma sai annabi ya ba shi wata shaida Allahu akbar annabi ya ce kuma da sannu Allah zai sa sayyidina Hassan ya zama ya sulhunta tsakanin rundunonin musulmai guda biyu don haka annabi ya faɗi wata magana sai bayan shekara talatin sannan abin ya faru جبابان سيدنا حسن يرو شين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه سي دولة مسلم شي ترى بجداج وصوك موا مبايع معاوية وصوك موا مبايع على حسن شي كنا سيدنا حسن جرنجونا شو يرى تفيا يا كفي إيراي kawai sai ga muawiya shi ma shugaban kasa ha bayan shugaban kasa biyu a gida ko duniyan nan da kuka ta zauna lafiya sau da Allah ɗaya ne Allah ya ce lauka na fiye ma'ali hatun illallah lafafa da ta da akwai wani Allah ba Allah ba da duniya ta tarwatsi duk inda kaga an zauna lafiyar shugaba ɗaya ne ki rike wannan ƙa'idar a gidan mijinki ke da shi ne shugaba idan mijinki zai ce kule ki ce tas gidan zai tarwatsi ba yin masu umarni biyu a gida mijinki ne obaron komanda shi zai kada a ki idan miji ya ce kar a yi wata ta ce a yi ba za a zauna lafiya a makaranta ba a shugaba biyu a masallaci ba a shugaba biyu liman shi ne oga farfata a society ko ina shugaba ɗaya ake yi da haka kawai sayid na alhassan sai ya ga mu'awiyar ya zo a matsayin shugaba ya tabbatar da sojojin shi za su bari sojojin mu'awiya za su bari me zai faru yaki sai da hasan yana ganin mu'awiya yana kan doki sai soka aka yi mamaki yana soka kurun sai ta gurin sai da mu'awiya sai ba shi hannu sai mu mubaya ya cire rawani ya ce kai ne shugabanni na zama talaka wannan ƙarama aiki ne sai ya zama a shekara ana ce mata amul jama'a. Un gane ko? wato shekarar da jama'a musulmi suka ture a mai guri ɗaya zama shugabansu guda nawa ne ɗaya da aka tofiyar hassatu da idawa arba'in sai da na ta mutu a shekara ta arba'in shekarar jama'a wakila wasu malamai suka ce tuwufiyar sata hamsin wa arba'in wasu ce ta mutu ne a shekara ta hamsin da biyar bil madinata a madina wa sallah alaiha walin madina wanda ya mata sallah shi ne madina marwan wanda yake suna marwan wa rufinat bil baqi'i kuma an binne ta a makabartar abin abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dada wanda muke kuskure Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh